ni a matsayina na tsohon ɗan majalisa ko kuma ɗan siyasa a yanzu wadda yake kafin na shiga wannan hidimar siyasa da ni tsohon ma'aikacin banki ne hmm. kusan shekara goma sha biyu kafin na bari na zo na shiga wannan hidima ni ina da yaƙinin cewa gwamnati ita sai dai ta taimaka ta ba da dukkan wani jin daɗi da ya kamata a samu akan harkokin kasuwa domin me domin kasuwancin ya tsaya da kafarsa to wannan eh, ta wannan hanya na ganin shine yadda za a samu a cimma buri ga dukkan 'yan kasuwa da kuma mutanen ƙasar baki ɗaya ba don komai ba sai don min a samu ingancin rayuwa amma idan aka ce za a dogara ga gwamnati ko me ita za ta yi to ina tabbatar maka da cewa ba za a cimma burin da ake da shi ba To ya magana dogara da gwamnati, ku za ka ɗan mana ƙarin haske a kan uh, kuma yadda kuke ganin uh, irin wannan dogara da jama'a suke yi. Ai babu wani ɗan kasuwa malam Bello wanda yake jira ya ce ya dogara a jikin gwamnati don ya gudanar da kasuwansa. Mm. Duk ɗan kasuwa yana so ya tashi da safe da ya tafi gun kasuwancinsa in gwamnati ta ce biya haraji ya biya. Amma akwai abin da yake nema kamar yadda yake faɗa. A eh, bature yakan ce conducive environment, enabling environment. shine yanayi wanda ya dace ya gudanar da mu'amalolinsa na kasuwanci ba tare da wani wani tsangwama ko kuma wani kwace bala ba amma yanzu in ka lura mun yarda da cewar gwamnati ba ruwanta a cikin kasuwanci bai kamata ba kamar yadda na maka misali a baya can game da afirka ta kudu hmm. to amma akwai dokokin gwamnati wanda in ta tashi ye sai ta yi shi ba tare da tuntuban ɗan kasuwan ba sai ka ga an gudanar doka an ce kaza kaza an yi kaza kaza to duk irin wayannan mun tsara ta mun samu muna muna samu lokaci mu zauna da ita gwamnati mu tilasta mata ko ko mu tunashe ta ko ko mu sa mu gaya mata wannan shine dace ta yi wayansu gwamnatocin sukan saurara musamman na kudu amma wasu gwamnatocin arewa kowa yi abin da ya dama yake kawai sa wanda kuma shi ne ya sa kasuwancin mu har yanzu trader ne kawai kare wasu kasuwanci wanda ya kamata da ta duniya sai ka samu ba ma cikinsa to ko ka yi magana ba a gane ka sa'annan su kuma 'yan majalisunmu suna da karancin sanin yadda ake gudanar da abin a wani waje in ka nemi ka nuna musu sai ka gama ka shiga wani hurumin su ne kana musu kamar kana koyar da kana lacca ko kana gaya musu abin da su wannan ba shi ne ba kuma kamar yadda shi dan majalisa ya faɗa duk wani dan kai ka tsaya kai ma lissafi ina ce gwamnoni goma sha tara ne a arewan najeriya dukansu 'yan kasuwa ne ka gaya min ɗaya wanda yake ba ɗan kasuwa ba dukansu 'yan kasuwa ne abun bakin cikin shi ne sai ga sun fito daga banka ne sai accountant ne sai waye waye duk wanda suka san harkan kasuwanci ne a ilmance sai tsofin ma'aikata wanda suka bar gwamnatin su ma suna yin kasuwancin a gefe sai manya-manya ma wanda su ne suke da masana'antu masu karfi wanda har ma su suke abin ake cewa fitar da kaya zuwa ƙetare export amma yau su ne suke gwamnonin nan amma sai ga arewan nan kuma an rasa kiblar sai kayan tireda da wannan kaje nan ka shiga mota ka je nan